بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu ma cikin littafin sunan turmidi malar rahimahullah ya ce babu ma ja a filwaktil awwali min alfadli wannan babu ne da ya zo da bayani wato abin da yake cikin farkon lokaci na falala farkon lokaci ya fi ƙarshensa kamar yadda muka je a salloli akwai farko akwai ƙarshe to farkon lokacin nan shi shine fi alkhairi a dukkan lokuta ta hadisi da isnadinsa daga abu ammar al-husayn horai har zuwa <clears throat> wato yana cewa zuwa wato ammasa wato amma ita ce baba kanwa ko ya na mahaifi umma karwa وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تاكفت cikin matan da suka zo suka yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam qalat tace wasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma an tambayi manzo tsira da mutum Allah su tabbata gare shi cewa ayyul a'mali afdalu wanne ne cikin ayyuka suka fi qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu li awwali waqtiha yin sallah ga farkon lokacinta wannan yana daga cikin ayyukan da aka fi so a dukkan ayyuka ana so a yi a farko a farko to yin sallah a farkon lokaci ya fi akan yin ta a tsakiya ko ƙarshe wani hadisin da malam ya kawo abu dawuda ya kawo a cikin sunan nashi kuma malam ya inganta shi al'allama albani ce hadisi na sahi a sahi na sunan abu dawud wannan kuma malam yake daga kutaiba ne ya dangana zuwa abdullahi dan wahab har zuwa wato ali bin abi talib radiyallahu anhu ali yake cewa Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lahu manzo tsira na mutum Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ali salatun la tu'akhirha ababai guda uku nan kada ka jinkirta su as-salatu idan anat lokacin sallah idan ya gabato sallah in lokacin ta yazo to kar a jinkirta wal janazatu idza hadarat jana'iza kuma in ta gabato ma'ana mutum ya rasu an shirya an kawo kar a ce za a jinkirta ko kuma ya rasu ba a so a jinkirta kai gawa sai dai in akwai dalili ko kwara da a ta yadda to amma in jana'iza mutum ya rasu to ba amfanin ajiye shi a gida ko kuma an jan a shi an shirya an kawo maimakon a sallace shi sai a ce a'a a bari sai wasu sun dawo daga wasu garuruwa ko kuma sai lokaci kaza ya yi to yawan jinkiri din nan ba shi ake so ba shi yasa eh, a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna asri'u bil janaiz asri'u bil janazati annabi ya ce ku gaggauta kai gawa zuwa makabartarsa saboda idan mutumin kirki ne to gabatar da shi ga alkhairi da aikata ya ji akan ku ajiye in kuma ba mutumin kirki ba ne to sharrin kun saukar da shi daga wuyanku kun kubuta daga sharrinsa sannan abu na uku ya ce wal'ayin idza wajadan laha kufa mace ya mara mata al'ayin matar da ba ta da miji idan wato ta samu abokin tarayya a kufu shine wanda ya dace da ita a addinance a aure abin da malamu suke fito suke cewa alkafa'a alkafa'a shine daidaituwa da dacewa tsakanin mace da miji babban kafa'a shine alkafa'a addiniya ya zama so daidaita a cikin addini addini su ɗaya ne sannan a aurar da ita gare shi sannan akwai alkafa'a wajen hali ko alkafa a wajen ɗabi'u shi mutumin kirki ne ita mutumiyar banza to bai kamata a haɗa su ba haka in shi mutumin banza ne ita mutumiyar kirki bai kamata a haɗa su ba sai kuma ana duba alkafa a almali abin da ya shafi wajen dukiya wannan yar babban gida ne wannan kuma talaka ne bai da komai to a nan idan za a aurar da ita yar babban gida ma karamin gida ba samu kafa'a ba saboda ne saboda yanayin da ta rayu din shi wannan ba zai iya rike ta ba amma idan shi ne mawadaci ita ce yan talaka to a nan rashin kafa'an ba zai amfani ba don ba ita take ɗauniya ba shi yake ɗauniya kaga ita an ɗaga ta nema zuwa wani matsayin da ba ta kai ba to wannan daidai ne a yi haka amma shi da bayi da hali ya ga babban gida ya ce zai aura to ko ya aura din sai kaga akwai korafe korafe a nan ba a samu kafa'a ba to haka mace idan ta samu abokin tarayya wanda ya dace da ita to a aurar da ita wannan na ƙarshen hadisin malam yake zo daga ahmad damane shi kuma daga yaqub dan wali al-madani har zuwa wato nafi zuwa ibn umar yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa الوقت الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير آخر عفو الله farkon lokaci na sallah yaddan Allah ne sannan kuma karshen lokaci afuwa ce kaga ana son mutum ya samu yaddan Allah akan afuwa yaddan Allah ana samu ne idan an yi abin kirki abuwa kuma ana samu ne idan an yi abin da kuskure ne ya yi kuskure to a yi masa abuwa to saboda haka zikiri ba a so ba kar mutum ya yi wannan hadisi da muka kawo yanzu na ƙarshen nan wato hadisin malamai suka ce maudu'i ne na biyun da annabi alaihi salatu wasallam ya magana da ali imam ibn majah ya kawo shi a cikin sunan nashi hakan nan ahmad amma hadisin da'if ne malamai sun ce hadisin ba ya karfi amma na ƙarshen nan mawdu'i ne ma'ana bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam magana ce ta wasu mutanen baya sai aka ɗauka cewa annabi ne ya faɗa Allah ya dace da mu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa